A yayin wani bikin musamman da aka gudanar a cibiyar ajiyar kayayyakin sojoji da ke birnin Yamai ne, jakadan Amurka Eric P. ya damƙa wa hukumomin tsaron Nijar wannan tallafi da ya haɗa da motocin soja da ɗakin tamfol na ajiyar kayan soja. waɗanda aka kiyasta cewa darajar su ta kai miliyan guda na dalar Amurka a matsayin wani bangare na gudunmuwar da Amurka ke bayarwa domin ayyukan samar da tsaro a yankin Sahel. Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar Alhaji Idi barawu ya yi ƙarin bayani. Wannan tallafi na gwamnatin Amurka yana cikin jerin gudunmuwar da gwamnatin Amurka ke kawo ma sojojin Nijar a cikin yaƙi da Nijar take yi da ayyukan ta'addanci na Boko Haram ne na waɗannan ƙungiyoyi masu kaifin kishin addinin musulunci ne a yammacin ƙasar Nijar cewa da iyaka da Mali da Burkina Faso da ma arewacin Nijar. Waɗannan da kuka gani motoci irin na sifirin kayan sojoji cewa da kayan aiki ne da su kan kansu sojoji idan za su kai eh, kansu ko za a kai su a hilin daga. maye-maye motoci guda goma da yake karbar makullan waɗannan motoci ministan tsaron ƙasar Nijar Farfesa Isu Katambe ya yaba da wannan gudunmuwa ta gwamnatin Amurka domin a cewarsa abu ne da zai taimaka wa sojojin ƙasar ta Nijar a yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci. Muna son mu yi ma ƙasar Amurka godiya da wannan tallahi da suka kawo domin wannan gwagwarmaya da muka da 'yan ta'adda kuma kokarin da sun kawo muna da yawa ne ku da ku kun ji jawabin da yi ya haɗu kokarin da sun ka kawo muna tun da an kawo da wannan gowar maya muna son mai musu godiya motoci na ɗaukar sojina kuma ana iya ɗauka kaya ciki a kowace mota tana iya ɗaukar soji a waje ashirin kuma in kayana za a sa ana iya sa a wajen ton shida wancan waɗannan motocin goma sun yi mina babban magazin inda za mu gyara motoci inda za mu sa test da tashe da sauransu mun ba da tare da ambasadar ɗin etazuni yanzu sauran aiki ba namu na na soja sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger